ita inda ta yi magana ta zama malama daga gaske abin da take fara ta sama abin da take yi mm. ba abin da yake rushe aure yanzu rashin soyayya mm. ita ta san abin da take take magana ina son gaya mata raba maganan biyu soyayya ita ce kashin bayan rayuwa yanzu na aure mm. abin da aka rasa a cikin ma'aurata kenan akwai wanda ta zo ta same ni ta ce mala a neman miji mm-hmm. ba ce ta gani irin da ta isa na ce to shi kenan wani irin nau'in miji ne ke so wanda za ku iya soyayya yaro ne ko babba ya ce a ta ce ba ruwanta da eh, namijin da za su yi soyayya namijin da ike da kuɗi da za su yi rayuwa au ita kudi take so ba ba ta so ya ce ai soyayya mm. bota ne yanzu kaga in sun hadu waɗannan kalmomin suke amfani da su za ka samu tamanin bisa ɗari mata yanzu aure ba soyayya ba ne me zan tare a gidan me zai mutu barin mu shi sa kake ganin ana samu 'yan kwaya an fita mace tana da 'ya'ya goma sha biyar ta fita saboda soyayya baya cikin samin zuciya kariya suke ma juna a wurai na eh, ai ai kana kana gan tamboyin ne haka amalan sosai eh shi mun koma mu kuma zance aurat haka ne namiji hmm. ina ga mazan azbe yanzu yanzu ka tadda hankalin kamalan kagin yaran mata da suka balaga suna neman aure babu za ka tadda matasa suna nan suna da abubuwan da za su yi aure sun ki ana so a madda mu aure ne hmm. akan shahawa hmm. ko bazawara kake daga bazawara ko yarinya ana gina soyayya yanzu na bisa shawa ya kawo bala'i ne ba soyayya ciki mm. ba tosayawa kuma shi tosayi da soyayya shi da kashin bayan rayuwar aure eh walla wannan babu wannan ba zai yi ba in an rasa soyayya to akwai tosayin da ka ji cewa tanka ne mm. ta haife maka yaya kana tosaya mata mm. shi an samu wannan za zama lafiya ita kuma ta tosaya maka cewa mijina ne uba na ne to aka rasa babu shi shi maslaha ce tana kinka amma ba ta iya bayyana shi ba Allah Allah ko na abin take nema kana mangar ba ta haka ne wani kuma ina kallon matan kallo na an haihu ya rasa yadda zai yi da ita ne amma ko miska ta babu kamar yadda wannan ilana wani ta yi tambaya ce sun kai shekara tun da suka aure sun kai shekara talatin ba ta taba so mijinta miji daya ba ka wata ta gaya to ya za a zama lafiya karon kalla abin da Allah ya ce ba zai yi ba shi shi mm. kuma dan adam ya ce Allah ne fara cewa shi aure ka shi bai aure shi ne mm. soyayya da rahama wallahi mace take gaya cewa tun da suke sun haihu ba mm. ya ci har suna gama aure ma tana yi tana kuka ta gama haihuwa ma amma yanzu tana so araba aure ba soyayya wai miskatar ta so ta ba to yanzu ka baiwa Allah kina so soyayya soyayya da farko ki so mijinki tabi Allah zuci an wanda yake mm. akwai wanda za a yi auren farko ba son juna amma yau da gobe da mu'amala sha sai zuciya eh ya mu kalli kulo Allah shi ke juye zuciya to amma shi kuma da wani mustahabi zai rushe falla mm. don ku mata dama halittinsa Allah ya hace ku daban ne mm. ku kuke gyawon hankali mazajen da su rasa yadda suke don in kina ado kina gyawon hankali mijinki zai sa miji ba zai tsaya itara ku da yawa a gida ba kishiyar da kuke yi mace mace ce to amma in ki ado yau ba ce ma dalla ba gobe ba yi ba shi kace kin fasa shi tsaftar makansa mm. ibada na wurin Allah inna la jamil yuhibbu jamala Allah bai kansa yake so mai kyau bi da nazar miji ya faɗa ko bai rashin ya rashin yabon shi kar ya sa ta daina eh in dai ta faɗa ko in ko miji ya faɗa ko bai faɗa ba dai ke ki zama mace na asali shine ki zama gwal ki zama mai ma ki ado in ya gani ko bai gani ba dai shine ki shine rayuwanki wallahi zaki kwace gidanki kar wannan ba ganin ba shi zama mana dalili kuma mazajen su sani yadda za yadda zaka zama waje ka yi awanni ba ruwanka da matanka za ka cuce kanka ne saboda matanka yau da gobe zama a gidan da tattaunawa shi za gane waye kake neman masa abinci kake mutu a kanka ba gangan cikin kawai a gina ba addininsu da iliminsu da rayuwansu sau yana bukata ku zauna da su mm. saboda haka na gaya mata ita wannan tabi'an da take da shi na yin ado don miji da kaunar a miji eh, ta ci gaba da yi kuma ta jawo hankali abinda muke ciki na arewa yanzu da kewa aure mm. a kan kallawa muna neman ire-iren su su taimaka eh kuma mazajen da suke waɗannan ficinan mm. su daida a waje kuma Allah in ba su yi tuba ba ba za su haɗa Allah ba za su haɗa Allah da mara kyau su mm. wulakanta iyalansu su fice iyalansu suna waje su ringa zance da yaran mata ko mace dubu ka aura in ba ka da kana'a na abin nan ba ba za ka iya bari neman mata ba